시작 masu kallon mu barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na taka leda kamar yadda ka sani shirin taka leda shiri ne da ke kamuka batutuwa da ya shafi duniyar kwallon kafa kuma muna tattauna da dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar wasan kwallon kafa da masu mahukuntan wato shugabanni ko kuma mambobi na hukumomin gudanarwa ko su kansu 'yan wasan masu horas da 'yan wasannin alkalan wasanni to a cikin harkar gudanar da sha'anin kwallon kafa aikin jarida na taka muhimmiyar rawa kwarai da gaske wajen gudanar da wannan wasa na kwallon kafa hasali ma dai ana haska wasannin kai tsaye musamman wasanni da dama a faɗin duniya najeriya da sauran ƙasashe a wannan nahiya ta afirka ba a bar su a baya ba yayin da ake haska wasanni kai tsaye daga filayen wasanni a sassa daban-daban a faɗin duniya to a cikin shirin taka leda a yau za mu tattauna da ɗaya daga cikin abokan aiki wato ɗan jarida mu kuma ji irin rawar da aikin jarida ke takawa a harkar gudanar da wasan kwallon kafa to bakon namu dai a cikin wannan zaure za mu gabatar da shi amma da zarar mun dawo daga wannan hutu na ɗan takaitaccen lokaci kada ka ce mu to masu kallon mu mu da sake dawa kamar yadda kuka ji bayani tun farko za mu tattauna mahimmancin aikin jarida a harkar wannan wasa na kwallon kafa kuma bakon namu a cikin wannan zaure shine abdullahi alausa wanda tsohon dan wasa ne kuma dan uwa ne abokin aiki za iya cewa yana takarwa sosai a harkar gudanar da wannan wasa na kwallon kafa to barkanka da zuwa wannan fili na taka leda to masu sauraro da kuma kallon mu muna maraba da shigowa wannan zaure na'am to za mu tattauna muhimmancin aikin jarida a wannan wasa na kwallon kafa a cikin wannan shiri na taka leda mm. aikin jarida za a iya cewa ko shakka babu na daga gaba-gaba don inganta wannan harkar wasa na kwallon kafa hasali ma dai yadda ake hasko wasannin kai tsaye musamman gasa daban-daban imma gasar cin kofin duniya ne ko kuma gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai ko kuma a nan nahiyar afirka a gida ma dai gasar lig-lig da kasashe daban-daban musamman a nan gida najeriya haska wasannin kai tsaye na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taka muhimmiyar rawa don za a iya cewa idan ma ana buga waɗannan wasanni 'yan jarida ba sa kawo rahoto ko kuma ba su haska wannan wasanni kai tsaye to ko shakka babu tafiyar da ake yi ba za a kai matsayin da ake a halin yanzu ba to daga bakinka za mu so mu ji muhimmancin aikin jarida a wannan wasa na kwallon kafa amma kafin nan za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihin ka shin wane ne alhausa to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahman rahim kamar da ka faɗa na abdullahi baba alhausa an haife ni kimanin shekaru hamsin da 'yan motsi a kai kuma an haife ni ne a cikin kano kuma daga baya na zo allah ya kai min na zauna a jos na taso a can na girma na yi makaranta ta ta firamare da secondary har da yi ma'ana dai kai haifaffen kano ne amma kuma tashin birnin jos ta jihar plateau haka yake ke to daga nan na yi makaranta ta firamare da secondary da university duka a nan jos kuma lokacin da nake makaranta a secondary school na samu kaina a matsayin mai sha'awar buga kwallon kafa tun wato ma dai ina kallon wasan kwallon kafa din a tv a lokacin ma babu tv kamar yadda ka faɗa yanzu to muna sha'awar kallon kwallon kafa a lokacin sosai na iya tunawa na fara kallon kofin duniya wato world cup a shekara 1978 wanda aka yi a argentina, argentina wanda e, wato wannan shine kusan ce karan farko da na fara kallon world cup wanda kuma har a yau babu wasan daban kalla ba a world cup sannan kuma a bangaren ita kanta buga kwallon na buga kwallo a club club kanana da dama har sai da na kai matsayin kwararre domin na buga a kananan kulabluka na unguwanni da na makarantu da na garuruwa haka da matasa haka to kuma a lokacin da muka samu kanmu a ciki har ta kai ga na buga kwallo a babban kulob din na mighty jet da yake cikin garin jos a wace shekara kenan a shekara 1985 zuwa 86 to daga nan kuma bayan na yi wayannan abubuwa ya zama na cewar a lokacin da ake gudanar da wasan kwallon kafa na 'yan kasa da shekara 21 wato flying eagles na je kallon wasa na saudi 89 da aka yi mm, a can kasar saudi arabia kenan a lokacin akwai wasu daga cikin abokaina da muka taka leda da su a lokacin a nan najeriya wasu daga cikinsu duka mun hadu da su a can a saudi arabia na'am kamar wasu 'yan wasanni kamar irin su Meji lawal kamar su baba jibrin kamar philip osondu kamar christopher ohehe kamar su bawa abdullahi kamar su a lokacin da ya da dama akwai players wanda su sarafa salami wanda shine gwarkifa a wancan lokaci mm, mai tsaron ragar ita kungiyar kenan so akwai kuma irin su wanda shi a karkashin a wannan lokacin ma shi coach tun disu ne da ya jagoranci ita wannan tawaga sannan bayan nan kuma a bangaren kwallon kafa still akwai wasan da aka yi na najeriya da ghana a 2000 shekara ta dubu biyu kenan wanda aka yi a karan farko don dama ba a taɓa yin hada kasa biyu eh, su ɗauki nauyin bakuncin wasa ba sai a wannan karan a lokacin ita fifa ita ta fara yi a lokacin bayan an yi koriya da japan hmm. so a lokacin najeriya ma sai aka ce ita caf wato hukumar kula da halkurkin kallon kafa ta afirka ta ce ita ma tana so ta gwada wannan kuma na jin tun daga wannan ba a ƙara yi ba to a lokacin aka yi najeriya da ghana aka ba su dama aka yi opening ceremony wato bikin bude wasan mm. a ghana aka kuma kare wasan na karshe a najeriya wanda kamaru ita ce ta dauki wannan kofi a hannun kungiyar super eagles ta najeriya to wannan shine dai a takaice kaɗan daga cikin tarihi na'am to ka yi batu na kungiyar kwallon kafa ta mighty jet ma'ana ka buga wannan kungiya a lokacin da kungiyar ta tashe sosai mm. to kamar yadda dai tarihi ya nuna kungiyar kwallon kafa ta mighty jet ita mm. ce kungiya ta farko da ta fara lashe ma gasa na league din najeriya in ban manta ba kamar 1972 kenan kungiyar mighty jet ta lashe gasar ajin league na nan gida najeriya mm. to shin menene dalilin da ya sa kungiyar kwallon kafa ta mighty jet ta samu koma baya kuma a wannan lokaci da kuka buga kungiya ta mighty jet a can birnin da ta jihar plateau menene dalilin da ya sa kuka yi tasiri har kuka karaɗe faɗin najeriya da wasu sassa a wannan nahiya ta afirka mm, to gaskiya akwai abubuwa kamar guda biyu zuwa uku kwarara muhimmai na farko a lokacin da ake buga wasanni a wancan lokacin wasan buga shi ake kawai da kishi da kuma sha'awar shi buga wasan kanshi da kuma neman suna kusan a iya cewa a duk lokacin da aka yi wannan zamani 'yan kwallo ba sa eh, ba da mahimmanci sosai akan kuɗi akan me za su samu so kishin kulob danganta yau ka kwatanta yanzu to kishin san bal din yana ɗaya daga cikin abin da ya sa 'yan eh, kwallo da dama suka yi eh, fice a wancan lokacin suka kuma nuna hazaƙa da kwarewarsu har ta zamana cewar don a lokacin ma 'yan najeriya in ka tuna ba su fara fita kasashen waje ba sosai so wannan lokacin wannan kishi da san neman suna wa kanka da kanka da kuma ainihin sha'awar ita wasan kwallon kafa ɗin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi tasiri ya sa ya zamana cewar a wannan lokacin zaka ga dan wasa ya iya wasa sosai wani lokacin ma har yan rake ake masa daga gida kafin a jefi saboda irin ficen saboda ficen da yayi zaka ga akwai masu zuwa rike maka takalmi da jaka haka saboda su ma saboda ga suna tare kai su wannan ma a wurin su a wannan lokacin ci gaba ne da ci gaba to masu kallon mu da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu inda muke tattauna da Abdullahi Baba Alausa tsohon dan wasa wanda ya buga kungiyoyin kwallon kafa da dama har mataki na kasa har ila yau kuma wanda a halin yanzu ya yi tsamo-tsamo a cikin harkar gudanar da aikin jarida na wannan wasa na kwallon kafa kafin shirin ya dora ku dakace mu. To masu kallon mu da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu har yanzu dai muna tare da baƙonmu a cikin wannan sauri. wato abdullahi baba alausa wanda tsohon dan wasa ne kuma a halin yanzu yana gudanar da aikin jarida na harkokin wasanni musamman wannan wasa na kwallon kafa kuma shine mu na wannan mako a cikin shirin taka leda to kayi batu na danganta 'yan wasan da da na yanzu kamar yadda ka kawo misali lokacin kungiyar kwallon kafa ta mighty jet kungiyar ana buga wasa ne da kishi a halin yanzu duk da yanzu ma mighty jet bata daga cikin jerin kungiyoyin da a halin yanzu ma suke gwagwarmaya a gasar yau ajin kwararru mm. ta ƙasa mm. shin menene bambancin 'yan wasan da da na yanzu ka dai batun akwai kishi matuka. Mm. to menene bambanci kuma bayan wannan zan iya cewa kamar ɗori za ka yi dangane da wannan batu da kai na to akwai bambanci na farko wanda ba mu faɗa a baya ba kuma zan so in ɗora a kai shine maganar kamar tarbiya ma'ana discipline hmm. za ga a wannan da'a kenan hmm. to a lokacin gaskiya za ka ga 'yan wasa coach sun ɗauke shi kamar uba ne mahaifi ba ma wani wa ba za ka ga duk abin da coach bai so players ba sa yin shi saɓanin yanzu da za ka ga wani lokacin players ɗin ma suna nuna karfa-karfa kamar sun mafi karfin coach ɗin sannan kuma wani daga cikin abin da yake baka sha'awa a lokacin da aka yi bal irin wancan lokaci shine cewar su 'yan wasan su kansu banda da a gashi coach suna yin da a gashi alkalin wasa za ga yanzu akwai lokuta da dama da in eh, alkalin wasa ya busa wani abu sai ga wani lokacin dan wasa ya je yana ta korafi haka hatta kai ga ana ba shi yalo kati katin gargadi to wannan lokacin irin waɗannan ɗa'a ɗin tana ɗaya daga cikin abin da ya sa 'yan wasa suka yi fice wanda ya zama na cewar daga lokacin da suka fara yin irin wannan tasiri ɗin ya taimaka matuka gaya gurin kambamuwa da kuma karbuwar shi kan shi wasan kwallon kafan sannan kuma idan ka lura za ka ga cewar wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo kyakkyawar alaƙa da dangantaka ta kud da kud tsakanin 'yan wasa da 'yan kallo na supporters na'am a lokacin da kuka buga wasa shin ka iya bayyana mana 'yan wasanni a lokacin wannan kungiya ta mighty jet wanda suka yi fice eh, a lokacin gaskiya da yake ina da kuruciyar shekaru kuma ba wasa ne na yi shi wanda na daɗe ina ciki saboda harkar karatu an ce ba a haɗa gudu da susan duwawu eh, to saboda haka karatu da karanci shekaru amma kuma yanzu kusan zan iya cewa kamar kusan an dan samu sauyi a wannan karo zaka ga idan ma dan wasa yana wasa sosai sai ka ji an ce tofa a mai da hankali wajen karatu amma dai ina ga wannan kuma za mu samu lokaci eh, na musamman mu tattauna eh, wannan don shi ma zan iya cewa maudu'i ne ah, mai zaman kansa to a wannan lokacin gaskiya eh, babban kalubale da na fuskanta ni a harkar kwallon kafa shine daga gida a gurin mahaifina to da suwa ka fara yin wasa kamar eh kamar akwai yan wasanni irin su Abbas Jimo akwai manyan tsofaffin yan wasanni irin su Alilimi akwai ah, irin su Sylvester Ikoja akwai irin su Sani Adamu wanda shine ya tafi first eh, na farko karan farko da aka shirya gasar matasa 'yan kasar shekara goma sha bakwai da fifa ta yi hukumar kwallon kafa ta duniya wanda mm. aka yi a china 85 wato sani eh, wanda najeriya ce ta lashe a karo na mm. farko a lokacin ma kodak mm. kamfanin kodak shi yake daukar nauyin wannan wasa kafin ya dawo kan coca-cola da sauransu sannan kuma akwai irin su eh, awalu awalu adamu wanda ake ce masa awali kila akwai irin su eh, eh, meku digama akwai irin su eh, akwai players da dama wanda a lokacin gaskiya sun yi fice kamar yadda na gaya maka ba buga ake yi don kuɗi ba to kun yi zamani ɗaya da ɗan wasa baba otu muhammad a ba yi zamani don baba otu muhammad ai dattijan ɗan wasa ne na'am <laughs> eh, baba otu muhammad tun muna yara ma ba mu kai matakin da za mu buga bal ba ya buga wa najeriya bal saboda shi baba otu muhammad ya buga bal da su shegun odegwami da irin su ah, kadiri ikana Kadri ikana su felix owolabi ya eh. buga ball tare da tun lokacin coach paul hamilton ya saboda haka ya yi ma lokacin asalin kasar brazil yawwa eh wanda in ban manta ba shine ya jagoranci najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta farko na farko da aka yi a shekara 1980 na'am lokacin shugaba shagari wanda har aka eh. raba musu motoci da sauransu na'am to a wannan lokacin muna kanana ba mu kai lokacin da za mu yi wannan abin nan din ba so akwai irin su dan ah, lada a ciburus akwai irin su meku da gama akwai irin su azado akwai irin su audi isa fele wanda shi kuma ma a lokacin ma wasunsu suna a lokacin plateau united yanzu ake kiranta wanda tana a lokacin tana nigeria standard eh, lokacin sunanta nigeria standard kafin ta dawo ta rikide ta zama jib rock strikers ita kanta mighty jet din bayan ta bar mighty jet ta komo hannun nasco inda ake kiranta nasco jet kafin daga baya ta sake komawa highlanders plateau highlanders sannan kuma ta sake dai komawa mighty jet din nata so akwai a lot of transformation ma'ana ta an samu ci gaba da bunƙasa eh, a harkar a lokacin so akwai kuma kulabluka na makota irin su zabgai united da suke bauchi irin su eh, nan raka rovers a kano wanda su ma sun zozo kuma mun zozo musu kamar da ake home and away haka mm. so a wannan lokacin a gaskiya lokacin 'yan kwallo kamar yadda nake ta maimaita ba mai da magana ake ta maganar kuɗi na albashi da kuma signing fee ba saboda a eh. lokacin albashin ma da ake biyan 'yan wasa a lokacin abin da ake biyan ba zai wuce naira 200 ba 150 170 manyan 'yan wasa su suke ɗaukar 200 a wata matsayin albashi na'am mm. to kafin mu tattauna wannan batu na albashi mm. mu kuma ka kara danganta jiya da yau din barama su sake karban waɗannan sakonni ko kuma mu tafi hutu na takaitaccen lokaci yayin da muna dawa za mu ɗora kan abin da muke tattauna kadai ku sha'afa shirin taka leda kuke kallo kai tsaye a daidai wannan lokaci inda muke tattauna da abdullahi baba alausa tsohon dan wasa kuma a halin yanzu wanda yake gudanar da aikin jarida na harkokin wasanni musamman wannan wasa na kwallon kafa ku dakace mu na'am to masu kallon mu barkamu da sake dawowa har yanzu dai muna tattauna da bakon namu a cikin wannan zaure wato abdullahi baba alausa tsohon dan wasa kuma wanda a halin yanzu yake gudanar da aiki na harkokin wasanni musamman wannan wasa na kwallon kafa to kafin mu tafi wannan dan takaitaccen hutu mm. ka fara batu ko kuma ce ka fara bayanai sosai da dama dangane da harkar albashi mm. na gaji ka yi batun ana biyan naira 150 naira 200 mm. mm. shin wani zai ce to naira 150 ko naira 200 musamman mai masu kallon mu a halin yanzu ai bai ishe ka ko ruwa ka sha batun da yanzu akwai ruwa ma na sama da naira 200 shin darajar kuɗin ne a lokacin wannan kuɗi masu nauyi ne ko kuwa eh hakika ai a wannan lokacin naira ɗari biyu za a iya kwatanta ta da yanzu kusan dubu ɗari da hamsin ta najeriya ko dubu ɗari biyu saboda haka a lokacin kuɗin akwai valu akwai daraja sosai eh. ba na manta wato abubakar balarabe da shi da ɗahiri sadi su ne wanda suka fi kowa tsada a arewacin najeriya akwai habu fefe a wannan lokaci kamar shekaru nawa kenan da suka gabata eh, kimanin shekaru kamar 35 zuwa 36 37 haka za ga akwai a lokacin akwai habu fefe da muke tare da shi a nan a jos a mighty jet akwai lokacin da abiola ya kira shi a lokacin abin da ake bashi a mighty jet bai wuce naira 300 da wani abu ba aka kira shi aka ce ana so ya zo ya buga abiola babies to amma saboda kamar yadda na gaya ma kishin eh, club din da san kai jihar ka ko garin ka haka ya hana shi tafiya wanda a lokacin ana harsashen zai iya zama ɗaya daga cikin mutum biyu zuwa uku wanda suka fi kowa ɗaukar kuɗi a najeriya amma ya haƙura a wannan lokacin kamar nawa yake ɗauka kamar bai wuce ɗari uku ba naira ɗari uku ɗari uku da ɗan wani abu to wani ɗan wasa ne ya fi ɗaukan kuɗaɗe a wannan a lokacin ɗahir sadi ɗahir sadi yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa fitattu wanda aka fara baiwa kuɗi naira dubu ɗaya ɗahir sadi tsohon ɗan wasan ranches bees tsohon ɗan wasan abiola lokacin yana ranches bees ta jihar kaduna wanda daga baya suka zamo dic lokacin yana buga club a lokacin ahmed alwa shine mai club din wani kasaitaccen mai kudi a kaduna kuma ana ba rashidi ya kina a lokacin kudi da farko ma fan da aka fara siyan shi ana ba shi naira 450 ne zuwa shi rashidi eh, ya kina eh. to daga baya kuma aka zo aka samu ɗahiri sadi ya ninka shi ya haura ya kai kusan 600 da wani abu to a lokacin tana kan ɗahir sadi ana buga bol da shi sosai sai a biyo laye kuma wasa aka yi na challenge cup final eh. to da aka zo wannan wasan gasar cin kofin kalubale na mm. ƙasa to abiola a lokacin ya buɗe kulob ɗinsa kusan ba daɗewa ina jin shekarar ta biyu zuwa uku a lokacin dan a lokacin manyan kulob a najeriya guda biyu abiola babies mm. manyan kulob a lokacin a najeriya guda biyu ne da abiola babies da leventis united to a lokacin shi ɗayar sadi yana buga ran chess business to sai shi a abiola wannan wasa da aka yi abiola babies ita ta cinye kofin don a wannan lokacin a wannan shekara ita ta ci eh, triple ana hmm. kiran shi triple kamar ta lashe kofuna uku a wannan shekara hmm. akwai kofin gasa na kalubale na kasa akwai kofin zakaru akwai kuma shi wannan kofi na gasa ta to wannan su suka dauke. to a lokacin babban gasa ake tsakanin abiola babies da leventis united to wannan wasan da aka yi ɗahir sadi ya taka muhimmiyar rawa sosai duk da basu ci kofin ba to wannan ya sa shi abiola da yake shine mai kulob din kuma yana stadium aka yi final ya ji kuma ana ta maganganu a kan shi ɗahir sadi shine aka yi kiransa aka yi masa tayi akan ya bar ita ranches bis ya komo a biola to karshe dai in take ta ma labarin a lokacin aka yi masa tayin 700 850 yana ki yana ki kamar yadda da na gaya ma ba kuɗin bane a gaban eh. mutane dai lokacin har sai da aka rinjaye shi da aka ce to za a rika bashi naira dubu ɗaya to wannan shine tarihi a najeriya na farko na farko wanda ya fara karban naira dubu ɗaya mm. a najeriya shine dahir sadi a wannan lokacin na'am mm. to bari mu yi batu na tasirin aikin jarida a wannan wasa na kwallon kafa idan aka kwatanta da jiya da kuma yau eh. zan iya cewa an samu gagarumin ci gaba a tsawon waɗannan shekaru musamman ma a nan gida Najeriya eh. shin ya kake ganin harkar gudanar da aikin jarida ya yi tasiri wajen ci gaban wasan kwallon kafa idan ka kwatanta da yanzu hakika harkar yada labarai generally wato ta kawo ci gaba mai ma'ana sosai a harkar wasan kwallon kafa ba na manta shekarun 1976 da 77 zuwa da 78 wanda aka yi wancan world cup da na gaya maka na fara kallo mm. wanda aka yi argentina 78 kuma wanda argentina din ita ce ta ɗauki wannan kofi kuma a farkon world cup din diego maradona kenan eh, a lokacin yana shekara goma sha shida to wannan lokaci a gaskiya a wata uku muke samun jarida ta harkar kwallon kafa ma da muke sanin mai duniyar kwallon kafa ta idan a lokacin gaskiya babu tv akwai tv ba babu ba amma sai gidan wane da wane so magana tv mai kala ma bata taso ba saboda haka yara duk a lokacin buga ta ake kawai da ka sai iya wanda suka ɗan yi karatu su ne suke iya samun hotuna da jaridu daga ake bugowa da na nan gida da na kasashen waje akwai manyan jaridu irin su gaskiya ta fi kwabo a suke kawo labarin wasanni akwai new nigerian wanda ita ce ta turancinta daga nan kaduna akwai kuma manyan jaridu da ake buga su a kudancin nigeria. a irin su telegraph wanda su ne suke kawo labarin rahotannin wasanni wanda a lokacin duk shafin karshe zafi na biyu zuwa uku za ga anan ne ake saka labarin wasanni kususan labarin kwallon kafa to wannan a lokacin ba a samu kwarewa da sanin ka'idojin ita kanta kwallon kafa ba a lokacin saboda karancin ilimi da karancin yada labarin harkar kwallon kafar sannan ko ba a ganin ta a tv live kamar yadda yanzu za a ga stadium ana aika ta kai tsaye ake nuna ta na'am yanzu idan aka ce a cikin 'yan daƙiƙo'i ka mm. faɗi shin an samu gagarumin ci gaba ko kuwa a tafiyar za iya cewa har yanzu da saura a an samu gagarumin ci gaba domin yanzu yaro karami ma idan ka gani za ga zai gaya maka labarin wasan da aka yi ɗazu-ɗazu ko wasan da aka yi jiya ko wasan da ake yi yanzu ko cinikin 'yan wasa da ake yi ka gane sannan ita kanta dokoki da kundin tsarin dokoki na hukumar gudanar da kwallon kafa ta duniya wato fifa kaga ai yanzu kowa ya san su ya san in aka yi kaza offside ne in aka yi kaza eh, foul ne eh, in an yi satar ansa da wata keta mm. da ma'anar in an buga so kaza za a to kaga wayannan abubuwa ne wanda in banda kafofin yada labarai din da ba za a har yanzu da ana nan a gidan jiya na'am mm. to masu kallon mu gashi dai mun koro tattaunawa musamman ma dai na kara wayarwa da al'umma kai dangane da wannan wasa na kwallon kafa sai dai lokaci yayi halinsa kuma bakon namu a yau shine abdullahi baba alausa tsohon dan wasa kuma uh, wanda yake gudanar da aikin jarida na harkokin wasanni hmm. muna godiya kwarai da gaske da fatan za mu sake karbar bakoncinka don akwai muhimman batutuwa da za mu tattauna musamman harkokin dokokin wannan wasa da sauransu hmm. da kuma kamar mu sake zurfafa mm. tattaunawa akan tasirin wannan aiki haka na gudanar da aikin jarida kenan akan harkar kwallon kafa da kuma ita kanta mujalla da na fara buga da Hausa warai da gaske mm. lokaci zai za mu samu lokaci mu sake tattauna mm. wannan batutuwa nan nake cewa a tara a cikin shirin takale da a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu